A taron manema labaran da ya kira a wannan Alhamis, ministan ayyukan jin kai alhashi lawan magashi ya yi bitar halin da ake ciki a faɗin ƙasa sakamakon ruwan saman da aka tafka daga watan Yuli da na Agusta har zuwa ranar 13 ga watan nan na Satumba. Shekarar bana sai mu ce alhamdulillah. Wannan jihohin namu guda takwas duka sun samu gyara na ruwa. A maraɗi mun samu magidanci 6,431 wanda iyalansu sun zama 58,000

iyalai 189,360 mun samu rashin rayuwa 137 bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan abin, kuma da dama na halluta wani gurin shifkar da aka yi ruwa ya cinye ta ba za a samu eh, abinci bisan ta ministan ya ce gwamnati ta samar da agajin gaugawa ga mutanen da wannan bala'i ya afkawa da dan abin da ba za a rasa ba to amma ya buƙaci gudunmuwar kasashe da kungiyoyi masu hannu da shuni muna godiya ga duk masu hannu da shunin da suka kama ma gwamnati muka fuskanci wannan abin bana ta zamanto alhamdulillahi kuma muna godiya gare su kuma muna kira ga magajin gari iri-iri wanda suka san zancen da nake yi kun san kuna da guri-guri inda ruwa ya hana aiki kuna ba su gurin wannan ku su takarda ku amshi kudinsu ku su takarda ku ba su izini su yi gini wani sai a ba shi izini ya zo ya yi gini bisa inda ruwa yake bi sai ya zo ya sa siminti mai ƙarhi wanda ruwa in ya zo bai iya shiga gidan shi kuma bai yi ba kofar da zai wuce kuma ina za shi sai gidan makwabci a yankunan da wannan al'amari ya fi muni ambaliyar ruwa ta tilasta wa ɗimbin mutane tarewa a makarantu a wani lokacin da ake shirin komawa ajin karatun shekarar 2022 2023 saboda haka gwamnati ta umarci magaddan gari su ɗauki matakai kafin zuwa ranar buɗe makarantu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger